Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Ana iya jin wannan shiri kai tsaye a jamhuriyar Nijar ta gidan rediyon amfani FM da sarauniya da fara da niyya da dalar ko kuma nomad FM. Haka kuma ana iya sauraro a kan gidan rediyon Afrik a kan mita 100.5 a can birnin yare sannan kuma duk lokacin da ake so ana iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin yau Asabar 1 ga watan Afrilun shekara ta 2017. Ina tare da Nazir Ahmed Hausawa wanda a halin yanzu zai karanto kanin labarai. kafofin yada labarai a amurka sun ce ƙungiyoyin tsageru na kera na'urar bam wacce za a iya ɓoye ta a cikin karamar na'ura mai kwakwalwa wacce za a iya wucewa da ita ba tare da wasu daga cikin jami'an tsaron tasoshin jiragen sama sun gane ba sakamakon kwato wani filin jirgin sama a waje mai muhimmanci a arewacin syria a wannan satin daga hannun yan kungiyar ish dakarun da amurka ke marawa baya da kuma sojojin amurka yanzu sun samu damar yin amfani da wasu filayen jiragen sama guda biyar a safiyar yau asabar aka fara gudanar da zaɓe a yammar To kanin labarin kenan. Bayan labaran duniya kamar kowace ranar Lahadi Ibrahim Garba zai gabatar da amsoshin tambayoyinku. To amma kafin ku ji wannan shirin. Assalamu alaikum jama'a. This is Governor Dixon of Bayelsa State. First, we are in one country, one Nigeria, where every Nigerian has a right, we call it freedom of movement under our constitution. Gwamnan jihar Bayelsa kenan Henry Sirika Dixon a kasance da mu domin a ji dalilin da ya sa ya wannan furucin. Haka kuma za ku ji ta bakin Mejo Aishatu Isaka Usman ta rundunar sojan jamhuriyar Nijar da za a iya cewa kallabi tsakanin rawani. Za ku ji abin da ya kawo ta nan Amurka. Waɗannan suna daga cikin abubuwan da za mu gabatar muku a wannan shirin. Assalamu alaikum masu sauraro. Kafofin yada labarai a Amurka sun ce kungiyoyin tsageru na kera na'urar bam wacce za a iya ɓoye a cikin karamar na'ura mai ƙwaƙwalwa wacce za a iya wucewa da ita ba tare da wasu daga cikin jami'an tsaron tashoshin jiragen sama sun gane ba. Kafafen yada labarai na CNN da kuma CBS sun ce jami'an tsaron Amurka sun faɗa musu cewa 'yan tsagerin alka'ida na da ish suna ta ƙirƙirar hanyoyin ƙera waɗannan makamai a cikin na'urori masu amfani da lantarki. Kafafen yada labaran sun kara da cewa 'yan tsagerin sun samu manyan kayan bincike domin tsaron tashoshin jiragen sama don yin gwajin yadda za su iya wucewa da nakiyar cikin jirgi. Sun ce bayanin ya taka rawa wajen hukuncin da gwamnatin Trump ta yanki na hana matafiya masu tashi daga filayen jiragen sama guda goma a ƙasashe takwas na gabas ta tsakiya da kuma Afirka ɗaukar ƙaramin na'ura mai kwakwalwa da sauran na'urori masu amfani da lantarki shiga da su cikin jirgin sama kai tsaye. a farkon wannan watan ne gwamnatin amurka ta haramta shiga da karamar na'ura mai kwakwalwa ciki har da na'urar ipad da kuma ta daukan hoto shiga da su cikin jirgi inda fasinja ke zama yayin shiga amurka daga tashoshin jiragen sama goma da suka hada da kasar misra da jordan da kuwait da morocco da qatar da saudi arabia da turkiya da kuma daular larabawa wato uae kasar burtaniya ma ta ɗauki irin wannan matakin sakamakon ƙato wani filin jirgin sama a waje mai muhimmanci a arewacin Siriya a wannan satin daga hannun 'yan ƙungiyar Daesh. Dakaran da Amurka ke marawa baya da kuma sojojin Amurka yanzu sun samu damar yin amfani da wasu filayen jiragen saman guda biyar a yankin. Wata mahaɗa da za ta ba da damar yaƙar 'yan ƙungiyar ta Daesh kamar yadda jami'an Amurka suka ayyana. jami'an amurka biyu sun faɗa wa murya amurka cewa injiniyoyi da ma'aikata na aikin gyaran filayen ta yadda za a iya amfani da su kusa da dam ɗin tabka wanda dakarun demokaradiyya na siriya da amurka ke marawa baya suka kwato a lahadin da ta gabata kwamandan dakarun sama na amurka da kuma zirga-zirgar su janar carlton everhart ya faɗa wa muryar amurka cewar sun ɗauki dakarun sdp sdf ne da suka sauke su bayan dakarun da ish kafin afka musu ta haka ne suka samu damar kwace filin jirgin everhart bai tabbatar da kuma bai musanta batun mutanen akan gyaran filin a tabka ba sakamakon matakan tsaro amma ya ce mutanensu za su iya yin gyaran labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc A safiyar yau Asabar aka fara gudanar da zaɓe a Yammar, a zaɓen na farko da ake ganin za a gwada farin jinin jam'iyyar Aung San Suu mai suna National League for Democracy bayan shekara guda akan mulki. Ɗaruruwan masu zaɓe sun yi layi a mazaɓu a yau Asabar a wajen babban birnin na Yammar mai suna Yangon duk da cewa wurin babu hayaniya da kewa irin ta zaben da aka yi na shekarar 2015 mai ɗimbin tarihi. Masu zaɓe na kaɗa ƙuri'un mazaunin 'yan majalisa ne guda goma sha tara na ƙasa da kuma na yanki. Masu fashin baƙi sun ce akwai damuwa ta rashin aiwatar da sauye-sauye ga al'umma, amma ana tsammanin masu zaɓe za su ci gaba da goyon bayan Aung San Suu Kyi da jam'iyyarta. Jami'ar NLD na da rinjaye kujeru a majalisar ta Yammar wacce aka fi sani da Bama. Haka kuma ba a tunanin zaben na yau Asabar zai sauya yanayin mulkin kasar. An kama wani ɗan jarida ma'aikacin gidan talabijin mai zaman kansa mai suna Gubjuk inda aka ritsa shi da bindiga a wajen birnin Mogadishu bayan barazana da ya yi ta fuskanta ta hanyar wayar tarho a cewar matarsa. mashirya labaran talabijin Hanad Ali Gulad yana kofar gidansa ne a hanyarsa ta zuwa wajen aiki yayin da wasu 'yan bindiga da rufe da fuskokinsu suka ɗauke shi a safiyar Asabar ɗin nan. Wani editan tashar radiyo mai suna Ahmed Wali Hussein ya ce, Gulad ya kira iyalansa daga wata namba da ba a san daga inda ya kira ba, ya ce ana azabtar da shi. A wani bayani na shafin yanar gizon Gubjuk, ya ce barazanar da gulag yake samu na da alaka ne da aikinsa akan kamfe na samar da sauki akan kan fari da ake fuskanta a kasar gulag shi ya kafa kungiyar da ake kira media for aid wani shiri da yake kara wa mutane karfin gwiwa don tallafawa waɗanda fari ya shafa har zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin sace gulag gabjab na kira da a sake shi nan take kafafen yada labarai masu zaman kansu ciki har da gidan talabijin na siriya mai suna al-akbariha sun ba da rahoton mayakan 'yan adawa da iyalansu masu yawa da ake kwashe su daga tsakiyar birnin Homs na Siriya a yau, wajen da ya kasance na ƙarshe da 'yan tawayen ke rike da shi a unguwar. Fiye da mutane 300 aka kwashe zuwa arewacin yankin a motocin bas-bas guda 22 a kashi na uku na kwashe mutanen daga yankin cikin sati biyu. Saɓanin kwashe mayakan na farko da aka yi da iyalansu wanda aka kai su garin Jarabulus da ke kan iyakar Turkiyya. waɗanda aka kwashe su a yau asabar an nufi arewa a maso yammacin yankin idlib ne da su inda 'yan tawayen ke da ƙarfi kwashe mutanen na daga cikin yarjejeniyar miƙa wa gwamnati yankin alwa'ir masu rajin 'yan adawa sun kalubalanci yarjejeniyar inda suka ce an tasamma makorar mazaunan alwa'ir ne ciki har da mayaka guda dubu biyu da ɗari biyar. Nazarar Ahmed Hausawa ya karanto labaran duniya. Madalla, to kamar yadda kuka sani ana ci gaba da samun rikici tsakanin makiyaya da manoma a wasu yankunan Najeriya. To shin ya za a magance wannan matsalar ne? Ɗaya daga cikin hanyoyin magance wannan matsalar ita ce a samarwa makiyayan wurin da za su yi kiwo. Gwamnan jihar Bayelsa Henry Sirikia Dixon ya zama zakaran gwajin dafi domin ana iya cewa shi ne gwamnan farko da ya samarwa makiyaya wurin kiwo mai tsawon hekta dubu goma sha biyu har da wurin da za su gina gidaje da kuma abatuwa. kwanaki mun samu damar zantawa da gwamna dixon kuma tambayar farko da muka yi masa ita ce me yasa ya ɗauki wannan mataki assalamu alaikum jama'a this is governor dixon of bayelsa state first we are in one country one nigeria where every nigerian of gwamna dixon ya ce da farko muna cikin ƙasa ɗaya najeriya inda kowane mahaluki yake da 'yancin yin walwala kamar yadda tsarin mulkin najeriya ya tanada a saboda haka ya ce ba za ka hana wani ɗan najeriya daga zuwa kano ko sokoto ko maiduguri ko bayarsa ko kuma enugu ba a saboda haka the new nigeria we want to create is a nigeria of brothers a nigeria of friends even when we disagree and it's a nigeria where everybody should be free to live in any state he or she wishes. A saboda haka ya ce suke son su samar da Najeriya ta 'yan uwantaka inda kowane yake ko kuma take da 'yancin zama duk inda take so. It is my duty as governor of this state under the constitution of the Federal Republic of Nigeria to make the stay of every Nigerian in Bayelsa um, peaceful ya ce a matsayinsa na gwamnan jihar bayelsa kamar kuma yadda tsarin mulki ya tanada ya tabbata ya tabbata duk wani dan najeriya da ke zaune a jihar bayelsa ya yi haka ba tare da tsangwama ba ya ce alhaki ne da ya rataya a wuyansa na ganin cewa jihar ta yi maraba da duk wanda ya zo jihar ko kuma wanda yake jihar alhaki ne kuma da ya rataya a wuyansa na tabbatar da ya yi amfani da ikonsa domin kare kowa da kowa ya ce abin da ya rika yi kenan cikin shekaru biyar da suka shige kuma zai ci gaba da daukan wannan mataki gwamna dixon ya ci gaba da bayanin cewa there are concerns about uh, clashes of herdsmen and farmers the best way to handle this is to provide a place where herdsmen wherever they are from herdsmen people ya ce ana nuna damuwa dangane da rikici ko kuma tarzoma tsakanin makiyaya da manoma da sauran al'umma hanyar da tafi dacewa a magance wannan matsala ita ce a samarwa makiyaya ko daga ina suka fito wurin da za su rika kiwo ba tare da tsangwama ba ya ce alhaki ne da ya rataya a wayan shugabanni na tabbatar da cewa sun samar da irin waɗannan wurare a saboda haka ne gwamnatinsa ta ɗauki wannan matakin. an samar wa makiyaya dukkan abubuwan da suke bukata da kuma ya kamata a wannan yanki ko wuri da aka ware domin yin kiwo to amma kuma ya ce makiyaya suna biyan haraji akan cewa duk kuma wani makiyayin da ya je wannan yankin shi ma zai rika biyan haraji haka kuma ya ce binciken da suka gudanar ya nuna cewa a zahiri akwai makiyayan da suke wa wasu mutane kiwo shanin ba nasu ba ne kuma bayan da ya ɗauki wannan mataki wato shi gwamna dixon sai aka yi zanga-zanga wasu suka yi zanga-zanga suna zargin cewa yana sanya mai da jihar ta zama ta musulmi akan haka ga abin da gwamnan ya ce eh, that can come and eh, ya ce ba ƙashin gaskiya a wannan batu babu wanda yake sanya mai da jihar bayelsa ta zama ta musulmi don me ma za a yi haka tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya to kamar yadda na faɗi tun da farko mun yi wata bakuwa mejo aishatu isyaka usman wadda ta zo takanas har zauranmu a nan sashen hausa na muryar amurka kuma na samu damar zantawa da ita a inda na ce da ita me ba ta sha'awar shiga aikin soja sai ta ce na gode hajiya jummai da kuka bani eh, sa'a na zo nan ga a ma'aikatar ku don in ba da amsoshi lalle na shiga soje don soje yana birge ni takwana kuma a cikin aikin soje an san da soje yana taimaka ma ƙasa kuma yawanci ana zato kawa eh, mata ba su iya shiga a soje ni ko a ra'ayina ni mace ce ina son in taimaka ma ƙasata kuma ina son in gwadi hallo ina iya aiki tunda wurin da nake iya jin daɗin aiki na ga a cikin soja ne don in kawo in shiga cikin development in kawo development ƙasata to a saboda haka kin yi wannan bayani saboda haka ana iya cewa tun kina tasowa ne kike da aikin sha'awar shiga aikin soja ko cikin iyalinki akwai wanda yake soja tun da na taso ina da shawa in shiga soje dan eh, yadda ni kwatanta muku aikin soje aiki ne babba mai gina kasa akwai ladabi ciki don ka nima da na taso sai nike jin karhi in yi aiki a cikin soje don in gina kasa ta don in ji daɗi kenan hanyar nan ta soje kawai zan samu ina shiga in kawo taimakona na cikin gina kasa. to da kika shiga wannan aikin sojan kin san yawanci a kasashenmu na afirka za a ce za a rika nuna ma mace bambanci an nuna miki irin wannan bambancin ba zan ce ba an nuna mini bambanci kuma eh, yanda duka nake kwatantawa komi da za ka yi in kai tsaya ka yi aikinka ba za a gwada maka bambanci ok kin je aikin kiyaye zaman lafiya peace corps na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mali shekara nawa kika yi ko wata nawa eh shekara guda da rabi shekara kuma kin gama kuma na gama to bayan wannan lambar yabo da ya kawo ki nan america kika karba akwai wani abu kuma da kika yi da kika zo nan america eh, lambar nan ta yabo da muka aka bamu biskan wannan aiki na eh, peacekeeping shi ne da ya kawo mu baya ga wannan ba ku yi wani abun ba to ya yanzu mu ɗauka mata 'yan uwanki suna jin mu waɗanda su ma suke da sha'awar shiga aikin soja wace shawara za ki ba su me za ki gaya musu abin da zan iya gaya musu sai in ce musu in suna da sha'awar shigowa soje su shigo soje bata hana mutum ba soja bai ca na maza ne ko na mata yanzu an bude hanyoyi ma mata kenan mu karbi wannan hanya mu shigo cikin soje mu gwadi mu ma muna iya taimaka ma kasashenmu kuma mace hallo tana iya kawo nata taimako ko kaɗan ne cikin ginin kasa kuma cikin rayuwarta a cikin aikin da take tana da abun da zata iya bada ko ɗan kaɗan ne don ya ci gaba kasa ya ci da kasa gaba kuma don ya ita da kanta ta ji daɗin ta yi aiki a kan tana mace to a cikin aikin soja ɗanin da kika shiga akwai wasu matsaloli da kika fuskanta wanda kike ganin idan akwai wata mace da za ta shiga ta lura da su akwai matsaloli ko um, ya za ka ce mata matsaloli mm. challenge problem akwai su da ke fuskanta a matsayinki na mace and thank you from Eski Buzagaran contribute. Kaman challenge, <laughs> how do I put it? Okay. A kama a eh, matsayin eh. abin zan ce mata challenge abin da zan ce ma abokaina kannaina yannaina eh, mata in sun shigo cikin soje su san da akwai me ake ce ma risk eh akwai barazana akwai hatsari akwai hatsari kenan in ta yi niyya ta sanda ako duka hatsarorin nan in za ta shiga kuma in ka shigo a cikin soje akan muna mace ya kamata ta sa a kanta aiki aiki aiki aiki nan shine zai sawa a kama darajar nan tata kuma a bata wurin da ya kamata amma ba zan mu cewa muna son mu shigo mu shigo dai mu shigo in mun shiga ya kamata mu gode muna iya bakin Eh, capacity kinmu eh. bakin kokarinmu mm, mm. kenan ya kamata eh, wannan kokari bakin kokarinmu in mun yi shi ko kaɗan ne ana gane muni shi duniya duk tana gane da sanda mun shigo mun yi bakin kokarinmu mun kawo wani abu a cikin gini mai ba kan mu shigo mu yi zama ba mu aiki muna son a san dai muna nan zamni dai haka to me to aishatu ka Usman mun gode da kika samu dama kika zo nan sashen Hausa muka hira da ke mun gode ku. Na gode godiya ta wuce wajen ku na gode. To waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar Alhaji Mele Yusufari jihar Yobe mai son sanin bambancin jamhuriya da tarayya da kuma ƙasashen da ke amfani da waɗannan tsare-tsaren a Afirka. Za kuma a ji kashi na farko na ansar tambayar Luwanu Sa'idu ga yari kan ma'ana da kuma bambancin kalmomin tallafi da taimako da gudumawa. Bari mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansarar tambayar Alhaji Mele Yusufari game da bambancin tarayya da jamhuriya da kuma ƙasashen da ke amfani da su idan mai tambayar na saurare. To ga ƙwararre a kalmomin Hausa kuma jami'i a cibiyar adanawa da kuma samar da kayan tarihi da ke Abuja, Najeriya, Malam Sani Balankaro da ƙarshen ansarka. ake da tarayya ake so a amfana da tarayya mai kyau mai ma'ana zaman to abokan tarayyar kusan karfin su iri daya irin tafiyar su daya irin yanayin su daya ko asalin su daya ko hmm. kuma irin karfin arzikin su daya hmm. don me saboda irin wannan korafin da ake samu daga kudi eh. amma kada ka manta cewa Najeriya ta tafa mayin haka. Jamhuriya ta farko Najeriya ta yi amfani da wannan tsari. Oh. Ana raba kasan arziki gwargwadon abin da kowane shiya ko kuma kowane yanki ya kawo. Mm. Arewa tana kai nata, kudu suna kawo nasu. Matsalar da suke faru a yanzu a lokacin da ake da jamhuriya ta farko ai wani yanki na kasar ya kawo arzikin. Haka. Amma an ji shiru ba a mm. yanzu. A yanzu kuma da abu ya juya. Eh. to wani yanki kuma na kasar shi ya fi kawo arzikin da sai kuma wannan magana sai suka tuna cewa ba a aiwatar da tsarin ɗari bisa ɗari <laughs> wanda suke kira da turanci fiscal federalism haka to a gaskiya wannan akwai wannan amma ya danganta da irin tarayyar da ake da ita hmm. akwai rubuce-rubucen masana siyasa na sani irin su wannan professor Casey waya da hmm. rubuta a tsarin federaliya da yadda ake ah, samar da ita da yadda ake tsarawa a yi yarjejeniya a samar da arzikin ƙasa da yadda za a raba. Oh, wato kenan in na fahimce ka Malam Bala shi kansa tsarin tarayya ɗin ko federaliya ɗin ya danganta ga irin yanayin mutanen su za su yanke wa kansu hukunci kan nau'in tarayyar da suke so bisa ga yanayin al'ummar su da tarihinsu ko? Sosai kuwa, hmm. sosai kuwa ga abin da gwamnatin ikon gwamnatin tsakiya wato babbar gwamnati ga ikon oh. jihohi ko kuma yankuna sannan ga yadda za a kara arzikin ƙasa da yadda za a mm. bai. Mm. Eh, Watakila masu tambaya za su so su san a ganinka da tarayya da jamhuriya wanne ne fi dacewa? Yau wato akwai wani anan abu anan kuma ai da jamhuriya da tarayya duk yawanci suna tafiya ne kafaɗa da kafaɗa. Mm. yana da wahala ka samu ƙasar da take tarayya kawai mm. ba ta jamhuriya yana da wahala ni na duk ba ma ma kusan ban magani ba eh, duk inda ka ji amma ana iya samun ƙasa ta yi jamhuriya ba tare da an ce mata tarayya ba mm. za ka iya samun ƙasa ta zaman kanta a matsayinta na jamhuriya mm. amma gwama da tarayya ba kamar da duk kasashen afirka din nan su hamsin da biyu mm. a cikin su arba'in da hudu duk yan jamhuriya ne mm. ba tarayya mm. amma a cikin su hamsin da biyun nan guda biyar suna federaliya lissafa maka su wata kila eh, eh. Eh, to an sa ita ce a cikin kasashe hamsin da biyu na afirka gaba su hamsin da hudu suna yin jamhuriya amma guda biyar ba sa yin su suna jamhuriya tare da tarayya su ne wayannan kasashen mm. Najeriya Ethiopia wato Habasha mm. Somalia Sudan da kuma Sudan ta kudu mm. wayannan kasashe su ne suke tarayyar jamhuriya kaza ne eh, kamar da muke da tarayyar jamhuriyar Najeriya amma sauran kasashen afirka ɗin na arba'in da hudu duk wanda sunan su bai fito nan ba saboda matsalar lokaci kan bata lokaci duk wanda baka ji sunansu a nan ba jamhuriya suke yi sirfa amma banda ƙasa uku anan ƙasa hmm. uku nan su ne morocco da lesotho da swaziland hmm. su wa'annan ƙasashe mulkin mulkiya suke tsarin mulkiya suke yi hmm. sarakuna ne shugabannin su masu ikon zartarwa masu kada nama sai kuma kashi na farko na ansar tambayar luwanu sa'idu gayari mai son sanin ma'ana da kuma bambancin kalmomin tallafi da taimako da gudumawa idan malam ralwani na saurare To har yanzu dai ga ƙwararre a harshen Hausan Malam Sani Balankaro wanda ya ce. Na'am, idan Malam Sa'i Rilwani Sa'idu na kusa ga amsar sa ma iya cewa daidai gwargwadon abin da ya sauwata mm. Da farko dai waɗannan kalmomi guda uku da ya ambata. Kalmomi ne da za a iya cewa suna da alaƙa da junansu. amma akwai ɗan bambanci tsakaninsu. Hmm. Amma asalinsu gaba ɗayansu duk daga taimako suke. Ita kalmar taimakon nan a iya cewa kusan ita ce asali ko tushen ainihin ragowar da ambata. Daga taimako aka samu gudunmawa aka samu tallafi. Har ma da waɗansu kalmomi ma su da bai ambata ba. Hmm. Kamar agaji da kuma ɗauki a kai wa mutum ɗauki. To idan mun dube su a ɗaiɗaice wato ita kalmar taimako wato tana nufin a sama wa ɗan adam abin biyan bukata hmm. ko kuma a sauƙaƙa masa rayuwa duk abin da in an bar shi a karan kansa ba lallai ne iya sama kansa abin biyan bukata ba hmm. aka zo aka tokara masa ya samu wannan taimako ne hmm. to kuma shi taimako kamar yadda al'ada ta hausawa suke. Hmm. rayuwa ce ta karkara kamar yadda aka sani a tarihi hmm. zama ne na karkara ake zama ne na cuɗa ne in cuɗa ka a taimake ni in taimake ka ko kuma a yi musayar abubuwa na bukatu da makamantan su hmm. sai da haka irin wannan zama a ko da yake dole a samu taimako taimake keniya to kuma taimako a nan yana wakana a tsakanin mutum da mutum ko kuma jama'a da dama aka haɗu su taimaka mutum ɗaya. To wannan a bisa asalan ita ce ainihin ma'ana kalmar taimako ke. Hmm. To sai ita kuma kalmar gudunmawa. Gudunmawa nau'i ne na taimako. Hmm. Nau'i ne na taimako amma ita gudunmawa takan zo ne a wani hali ko na gaggawa ko kuma a kawo mutum irin wannan taimakon a lokacin da wata hidima ta same shi ko wata matsala ta same shi to a wannan lokaci ake kiran wannan hidima misali hidimar aure ta taso hidimar eh, mutuwa wato rasuwa hmm. su waɗannan abubuwa ne da suke buƙatar gudunmawar jama'a hmm. ko kuma gobara a unguwa ko cin ruwa ko annoba abubuwa ne da an ce gudunmuwa to ana nufin taimako ne da yake buƙatar a yi shi a gaggance a kuma lokacin da ake buƙatar a yi shi din idan mun yi dubi kalmar da irabinta a asalance wato bisa ga asali hmm. ai ita wato gudunmawar ta samo asali ne daga a ce idan abu ya samu makwabci ko wani mutum ai gudu a je masa hmm. ai daga nan ita samu asali ai daga nan kalmar ta zo mu je ai gudu eh ai gudu mawa ne to idan kamar gobara ta faru ko kuma ruwa ya ci gari ko unguwa bisa ga yar fahimta ta kenan hmm. Yawon to ita ka ga gudunmawa ita ma akwai ta tsakanin mutum da mutum akwai ta tsakanin mutum ɗaya da jama'a akwai ta tsakanin hukuma da mutum hmm. ita ta san bambanta da kan a taimako kenan hmm. sai kuma tallafi tallafi shine shi ma kamar taimakon gaggawa amma ana kai shi ne dan wato ai maza maza a tallafi mutum kar ya fada wani hali da ba a so a ganshi a ciki ita ma ta amsa kanta Mm. in aka ga wani zai shiga cikin wani hali maza maza sai a ce a tallafe shi ko kuma a tallafo shi mm. kuma daga nan ta samu asali kalma ce da tafi aiki wato ta tafi a aikace wato a taimaki mutum amma a aikace mm. to kuma daga baya ta zo ta ma ta shafi abin da iya cewa taimako na ko na aljihu ko kuma na wani abu makamantan duk ana kiran ta tallafi hmm. amma dai ita taimako ne na gaggawa don kada a fada wahala kuma ita ma yawanci akan yi a lokacin da aka ga ɗan adam yana ƙoƙarin ya afka cikin halin da ba a so a gaishe a ciki Ta kuma kamar da na faɗa a can baya tallafi shi ma ana samun su tsakanin mutum da mutum tsakanin jama'a da mutum tsakanin gwamnati da mutane hmm. ko hukuma Mm. Eh, kuma na kawo jama'a tallafi jama'a na kawo mutum ɗaya tallafi mutum ɗaya ma na iya kawo mutum ɗaya tallafi wa'annan dukkansu kamar da ɗari na faɗa a farko kalmomi ne da suke nuna yalwar hausa mm. da faɗinta mm. da zurfinta kuma ba iyaka suke nan ba suna da yawa amma akwai wasu ma kamar agaji agaji ma taimako ne na gaggawa a duk sanda ɗan adam ya faɗa wani hali ake bukatar lallai a taimaka masa akan ce a kai masa agaji a kai masa agaji ita agajin nan ita ma tana da kusaci da gudunmawa haka ma ɗauki hmm. eh, shi ma lokacin da aka ga mutum ko mutane sun faɗa cikin wani hali akan ce a maza a je a kai musu ɗauki don kada abu kaza ya same su hmm. sai a kasance da mu mako mai zuwa lokacin da za a ji ansar wasu tambayoyin ciki har da kashi na biyu na ansar tambaya kan kalmomin tallafi da taimako da kuma gudunmawa yanzu a madadin malam sani balan karo da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu ni naku ibrahim almasi garba ke cewa a kasance lafiya masu sauraro muna fata za a gafarce mu a saboda ƙurewar lokaci ba za mu iya gabatar muku da takaitattun labarai ba To amma an jima kaɗan muna nan dawowa domin gabatar muku da shirinmu na karfe tara da rabi a huta lafiya.